أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu wannan marece na alhamis ko? 25 ga watan ramadan shekara ta 1437 na hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda kuma shi ne 30 daidai ga watan shida a shekara ta 2016 a lissafin miladiyya darasinmu na 25 a karatun tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi kuma kamar yadda muka tsaya jiya muna karanta nassin abinda malam abdurrahman ibn nasir as-sa'idi ya ambata a sharhin wannan aya a faɗin allah subhanahu wa ta'ala walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila wannan aya na gabanin ya ɗauki lokaci ne tsawo wajen bayanin abubuwa da fa'idoji ya na ɗauki mana wadda doguwar magana daga malin ibn qayyim aljauziya ko ibn qayyimin jauziya rahimahullahu ta'ala daga littafinsa bada'i alfawa'id zancen nasa yana da tsawo kuma duk da ya mai da hankali kan harkar nahau to amma ya amfani da nahawun ne don ya fito da fa'idojin da suke cikin wannan aya da lafuzanta da haka za mu yi haƙuri da shi haka za mu je mu ci gaba ina fata waɗanda allah maɗauki ya ba su fahimta a babin harkar nahau za su bi ne a hankali su fahimci abin sai mun gama wannan sannan mu wuce ban sani ba ko ya ishe mu za mu iya gama shi yau da gobe na? a shi kadai za mu yi sha Allah eh za mu tsaya kansa din ina ne muka tsaya alfa'idatu thaniya ko yawa eh mun fara alfa'idatu thaniya din yace wal fa'idatu thaniya fa'ida ta biyu anna al-ism al-majrur min haythu kana isman lillahi subhanahu ta bangaren cewa ya kasance suna ne ga Allah subhanahu wa ta'ala wajaba alihtimamu bihi wajaba alihtimamu bi taqdimihi ya wajaba a himmatu da gabatar da shi ma'ana a fara rubuta shi ta'ziman li hurmati hadha alwajib don girmama alfarmar wannan wajibin wato aikin haji alladhi awjabahu wanda Allah din ya wajabta wa takhwifan min tadyi'ihi da kuma tsoratarwa ga mutane daga tozartar da aikin haji id domin kuwa laysa ma aujabahu Allah subhanahu bi mathabati ma yujibuhu ghayruhu abinda Allah ya wajabtar ba matsayin sa da da abinda wani wanda ba Allah ba ya wajabta nan ne muka tsaya to sai ce wa amma qauluhu amma faɗinsa wato faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa man ina so ku bi ni a hankali musamman da waɗanda suka san ƙa'idojin na hau don kuma ku fa'idanta sosai a babin da kuka karanta na abin da ya shafi wannan harka kuma wanda ba na hawan ya sani ba kamar da faɗa mu bi a hankali don mu fahimci dai abin da malam sa'ad ya faɗa a littafinsa yadda za mu samu fa'idar da ya ambata mana dangane da waɗannan ayoyi insha Allah gurgudan hali kuma za mu bayyana su fito yadda kowa zai fahimta yace wa amma qauluhu man amma fadin sa man wacce man din ba wa man dakhalahu ba ya gama da wannan ana zancen walillahi ala an-nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila to wannan man din akan ta zamu magana yanzu yace wannan man din fahiya badal badal ce wanda su karanta nahu sun san badal daga cikin tawabe matbu'i ne maqsudun bihi al-hukm kuma yana bin al-mubdal minhu wajen i'rabin sa nau'i nau'i ne akwai badalul kull min al-kull badalul ba'd min al-ba'd kamar da Allah madauki ke cewa ihdinas siratal mustaqim sirata to sirata din ta biyu badal ce ta siratal mustaqim shine ake ce ma badal mafi ce abin la'alli ablughu al-asbaba asbaba samawati to wannan asbaba samawatin asbaban badal ne na wancan ablughu al-asbaba to shi ma nan an ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ce walillahi 'ala an-nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila to wannan man ɗin badalce ta anna'alan nasi tunda annasu ake magana ma'ana kamar a ce ne daga cikin mutane da dai mallan yayin wannan bayanin sosai insha Allah zamu zo mu fahimce shi kar mu tsawaita mana da nawa kamar a ce daga cikin mutane to wanda ya samu ikon yi mun gane kamar da zai bayyana mana yace man ɗin nan fahiya badal wa qad istahwa طائفة من الناس القول بأنها فاعل بالمصدر yace wasu ko wata kungiya ko wani yanki na daga cikin malamai minan nasu ne yana nufin malamai yace wani yanki na malamai na nahawu kenan istahwa sun so ma'ana sun karkata sun karkata zuwa ga cewa alƙaulu bi annaha cewa man dinnan fa'il ne fa'ilun bil masdar ka annahu qala kamar yana cewa ne an ya hujjal baita man istata'a ilaihi sabila kamar abinda ake faɗa kenan an ya hujjal baita mana abinda yake nufi ya ce ba wasu sun ce ba badal bane fa'ili ne in an ce fa'ili to menene ya sanya shi aiki ya ce masdar ne masdar ɗin shi ne hijjul baiti kunga hijju ai abin nan suna ne ko sannan kuma mudafun ne ilal baiti to masdari ne shi ne wanda wannan mandin ta yi aiki da shi ita ce fa'ilinsa mun fahimci abin yadda yake faɗa ke ne ce wasu malamai sun karkata zuwa ga wannan daga cikin wanda ya kawo wannan ƙaunin akwai ibn hisham a sharhin da ya na alfiyan ibn malik ya kawo waɗannan ra'ayoyin amma shi ma ya ce mafi ƙauli mafi ƙarfi mafi rinjaye shine a ɗauki man ɗin nan badalce ba fa'ili ba ne nan zai kawo magana cewa wannan mai rauni ne gashi nan sai ke cewa wa hadal ƙaunu yad'ufu min wujuhi wannan zai raunana ta fuskoki ba ɗaya ba ma'ana ra'ayi ne mai rauni ana hawance a ka'idar larabci a ce wannan fa'ili ne da masdari fuskokin da za su nuna raunin wannan ƙauli minha daga cikinsu annal hajja fardu aini shi aikin haji farilla ce da ta lazimci kowanne mutum da wani ba zai dauke ma wani ba shi ne ake nufi da fardu aini farilla ce da ta ayyana akan kowa da kowa wadda kuke cewa farilla ta ainihi ko yawwa fardu ainin ma'anarsa farillar da wani ba zai dauke mu ba ba wai ainihi bane inda dai ana haka ake fassarawa ko Mm. to amma inda kun gane me ake nufi amma kun ce ainihin ba matsala bane amma dai ka fahimci asali technical term ne na malaman ah, malaman fiqhu malaman usul idan aka ce fardu ain muqabilin sa shine fardu kifaya ko ah, abinda ya lazimci kowanne bawa ya aikata wani ba zai dauke ma wani ba fardu aikin haji ai yana cikin haka tunda rukuni ne duk rukunin addini kaga kowa zai yi nasa ne yawwa ba ana nufin wani baya yi a madadin wani kamar haji wani na yi a madadin wani akwai niyaba a cikinsa amma kuma ko mai niyabar in ya tashi niyyar wa zai yi niyyar wanda ya sashi yawwa mun fahimci abin yau don haka yana kan wancan din ne wanda ake yi a madadinsa wasu kuma ba sa ɗaukan niyaba da haka nan ba zancen niyya ba ake ba a zancen ayyanuwar abin da zamansa wajibi a kan mutum da haka tilas ne kowa ya nasa ai misali allah bai ce aikin haji a samu wasu mutane su riƙa yi sauran su huta ba ko ba haka ake nufi ba kowa aka ɗora ma amma sai dai an sa mashi ƙaidi ne cewa wanda ya samu iko amma kowa aka ɗora ma ba cewa ake misali ya ku mutanen duniya an wajabtawa waɗanda wasu daga cikinku su samu dama su zo su yi haji tun adda haka aka faɗa da shi kenan ba kowa ne zai haji ba sai iya wasu ɗin nan wanda suka samu dama kun gane abin kamar misali sallar jana'iza ai kowa ita ce da babban misalin da ake barwa a fardu kifaya ko idan mutum ya rasu shin wajibi ne kamar yadda wajibi mu tafi sallar azahar kowa ya sallar azahar haka wajibi ya yi sallar jana'izar nan akan wannan ko ko in wasu suka yi sun dauke mu sauran in wasu suka yi sun dauke mu sauran ko to aikin haji haka yake ba haka yake ba to shine abin da yake faɗa aikin haji fardu aini ne in aka ce wannan man din fa'il ne to zai bada ma'anar kamar cewa aikin haji fardu kifaya ne ba fardu aini shine ɗaya daga cikin fuskokin zaman raunin wannan ra'ayi din cewa fa'ili ne an fahimci zancensa to sai ce walau kana ma'anar ayati da a ce ma'anar ayar ma zakarahu shine abinda mai wannan ra'ayin ya ambata shine yace an ya hujjal baita man istata'a ilayhi sabila shine takdirin in fa'ili ne ko sai ce la afhama fardal kifayati to da ya fahimtar da mu da sai mu fahimci fardal kifaya ake nufi sai ce li'annahu idan hajjal mustati'una domin ku idan masu ikon masu hali suka yi haji bari at zimamu ghairihim to zimmar sauran mutane ta kubuta daga wannan wajibi ma'ana an sauke wa sauran jama'a in har masu iko suka yi in kuma wannan fa yana faɗa ne cewa in ka ɗauki man ɗin nan a matsayin fa'ili ne a wannan siyaƙin ayar to abin ma'anar da za ta bayar kenan shi ko Allah maɗauki ya wajabta mana haji ne akan kowa daga cikin mu lallaye nasa amma sharadi ne ko in ya samu iko in ko aka ce man din nan fa'ili ne to ba zai bada waccan ma'anar ba ma'anar da zai bayar shine ya ku mutane in aka samu wasu a cikin ku suka aikin haji to shikenan an hutar da saura kun ga ko wannan ma'anar ita Allah yake nufi ba ita yake nufi shikenan abin da ke faɗa Allah sa kun gani sai ce li'anna ma'ana ya ƙulu ila domin kuma ma'anar tana komawa zuwa ga kamar muna cewa ne walillahi alan nasi hijjul baiti mustati'ihim ngani alan nasi mustati'ihim kun fahimci zancen yawwa ma'ana Allah haƙƙinsa ne akan mutane hijjul baiti a ziyarci ɗakinsa a yi aikin haji su wane ne mutanen nan mustaɗi'ihim masu ikonsu sai ce fa'iza addal mustaɗi'una ashe idan masu ikon suka tashi suka je suka yi alwajiba wannan wajibin lam yabqa wajiban ala ghairil mustaɗi'in ya zama kenan ba wajibi ba akan sauran wanda ba su da iko walaysa al'amru kadhalika lamarin ku kun san ba haka yake ba kun fahimci wannan bal yadda lamarin yake shine alhajju fardu ainin ala kulli ahadin aikin haji farilla ce akan kowanne mutum hajjal mustati'una aw qa'du daidai ne ba bambanci shin masu iko dinnan masu hali masu dama sun yi haji ko ku sun yi zaman su ba su yi haji ba haji yana nan wajibi akan kowa da kowa sawa'un masu ikon sun je ko ba su je ba yanzu haji da ake duk shekara dukkan masu iko a duniya suke zuwa ai akwai wanda yana da ikon amma bai je ba saboda wani sababi mun fahimci abin ashe kenan aikin haji kuma ba a sauke shi daga kan wajibcinsa akan sauran mutane ba yana nan akan wajibi akan kowa har sai ran da ka je ka sauke kuma sau ɗaya ne a rayuwa ba a shekara ba sau ɗaya a rayuwarka inda ka je kai ɗayan nan to sauran duk da za ka ƙara sunansa na fila mun fahimci wannan kuma duk riga kun sani to sai ce walakin Allah subhanahu azara ghairal mustati amma Allah madaukaki ma'ana ya farlanta aikin haji akan kowane mutum amma kuma ya bada uzuri ga wanda ba shi da iko bi ajzihi wanda ba shi da iko saboda gazawarsa an ada'il wajibi akan bada ma'ana aikata wannan wajibi ya gaza ba zai iya aikata aikin haji ba ko saboda ba shi da lafiya ko saboda ba shi da kuɗi kuɗin da zai yi tafiya ya biya a ɗauke shi a kai shi ko kuɗin da zai bayar iyalinsa duk babu da dai tattaunawa ta malamai kuma a kan waɗannan sharuɗa yaya suke sai ce fala yu'akhidhuhu bihi Allah ba zai kama shi da laifi ba akan barin aikin haji wala yutalibuhu bi ada'ihi kuma ba zai neme shi da sai yayi tilas ba saboda me ya kasa ba zai iya ba fa idan hajja idan ko yayi aikin haji saqata al-fardu an nafsihi to wannan farilla ta sauka daga kansa ta fadi walaysa hajjul mustati'ina بمسقط الفرض عن العاجزين aikin hajin masu iko kuwa ai baya sauke farlin daga kan waɗanda ba su da iko ko ba za a ce ya ku mutane tunda bana masu iko sun je to ku an yafe muku haka labarin yake ba haka yake ba don haka wannan man ba za ta zama fa'ili ba badal ce duk da zai zo ya kare mana wannan bayani kun ga wannan yana nuna mana ya'yan uwa musulmi cewa sanin larabci larura ce wajen sanin ma'anar maganar Allah ba zai taɓa yiwuwa ba ba zai yiwu ba sam-sam mutum ya zama malami bai iya larabci ba duk wani abu da za a yi maka translation to sunansa translation ba sunansa haƙiƙanin naƙalin ma'ana ta haƙiƙa ƙur'ani haƙiƙanin gaskiya ba mai iya fassara shi yadda yake a ba da dukkan ma'anoninsa a cikin translation ba wani yare da zai dauki larabcin ƙur'ani mafi sai dai a ce ana kusanto da ma'ana a fassara wa mutum ya riski wani abu a cikinsa aina ba ku labarin bara mun yi magana a nan wata mata ta yi bincike a kan wannan baturiya turiya ce ba balarabiya ba ta bi dukkan translations na turanci ta karanta ta kuma je ta koyi larabci yadda ya kamata ta karanta ƙur'anin asali na larabci ta ce wallahi sam-sam abinda ta fahimta daga wancan translation na duk duniya da ta karanta gaba ɗaya ba su ba ta ma'anar da ta fahimta daga larabcin da ta karanta da aka shi ita fassara ta ɗaribi ce kusanto maka da abu za ta amma a baka ma'anoni na balaga da fasaha da abin da ke cikin sirrin da ke cikin alƙur'ani sirrin harkar larabci daga cikin ƙur'ani a baka shi a wani yare ba zai yi ba don haka dole ne a shi mutum ya koyi larabci shi yasa wannan yana nuna mana fa'idar wannan ta hanyar larabci ma ne yake fito mana da waɗannan ka'idojin ku duba ku wani a cikin ku ba zai damu ya san meye wani badal meye wani fa'ili ba wani ma ana koyi nahwu sai ce meye wani nahwu sai ka tsaka koyi nahwu to amma gashi ta hanyar sa ake nuna mana yadda zamu fahimci yadda wajibcin ma yake akan ka da kuma yadda yake akan kowa mun gane dai nan insha Allah to sai ke cewa fa'ida hajja saƙaƙa alfarda an nafsihi wa laisa hajjul mustati'ina bi muskitin alfarda an al'ajizi a hajjin masu iko baya saukar da wannan farlanci na aikin haji akan waɗanda ba sami iko ba su ma suna nan ana jiran su har ran da suka sami iko wa idza aratta ziyadata idahi malam ibnu qayyim yace in kana son ƙarin da bayani dan ka fahimci wannan zance sai sakko daga ka'idojin a cikin ka'idojin nahawun ya ba mu wani misali yadda za a ƙara ganewa sai ce fa'iza ƙulta yanzu idan da za ka ce wajibun ala ahli hadhihin nahiyati an yujahida minhum at-ta'ifatul mustati'una lil jihadi kun gane wannan dogon larabcin wajibun wajibi ne ala ahli hadhihin nahiyati akan mutanen wannan area kamar a ce mutanen jihar Jigawa misali a ce wajibi ne akan mutanen wannan bangare na duniya an yujahida minhum a cikin su at-ta'ifatul mustati'una kungiyan nan ta masu ikon lil jihadi yin jihadi to su je su yi jihadi yanzu in ka ji wannan zancen aka gaya maka shi me za ka fahimta su aka dora masu ikon za ka fahimci cewa wajibin nan yana kan wanda ba su da iko ba za ka fahimta ba to wannan shi ne misalin da ya kawo sai yake cewa fa'iza jahadat tilka ta'ifatu idan wannan ƙungiyar masu ikon nan suka je suka yi jihadi in qata'a ta'alluqul wujubi fi ghairihim ratayuwar wannan wajibcin a wuyan wasu wanda ba su ba ya yanke ma'ana ba ruwan sauran jama'a su kawai aka dora ba an fahimci zancen to sai ce wa idza qulta amma idan ka ce wajibun 'alan nasi kullihim an yujahida minhumul mustati'u wajibi ne akan mutane baki ɗayansu mai iko ya yi jihadi to ya bambancin wancan zancen da wannan zancen wajibi ne akan mutane baki ɗayansu mai iko ya yi jihadi ai akwai bambanci yauwa wajibi ne akan kowa a je a yi jihadi amma sai aka ce mai iko to haka zancen haji yake wannan ne ba wancan ba ai kun gane zancen insha Allah yauwa to wannan kuwa misalinsa a babin badaliya yake ba babin fa'iliya ba sai ce kanar wujubu in aka faɗi wannan na biyun misali na biyun aikun ji da yadda yake wajibun alan nasi kullihim an yi jahida min humul mustati'u kanar wujubu muta'alliƙan bil jami'i sai zama wajibcin nan ya ratayu ne da dukkanin mutane baki ɗayansu وعذر وعذر العاجز بعجزه amma aka baiwa shi gajiyayye aka bashi uzuri saboda gajiyawarsa fa fi nazmil ayati to a jerin wannan da tsarin da siyakin wannan aya yadda take yadda aka kintso aka tsara wannan kalmomin aka jera su a kun gajiya mun yi magana akan jerin kalmomin ma yadda aka yi fa'idar da take cikin ajera kalmomin a fara da walillahi sannan a ce alan nasi sannan a faɗi wajibin hijjul baiti duk mun yi wannan zancen jiya to wannan shi ake ce man nazmin ayati nazmi shine jeri kamar da ake cewa tsarin carbi ana ce masa nazm ko haka tsakiya saboda haka aka yi zare sai aka jejjera wannan yabu wannan wannan yabu wannan wannan shi ake ce man nazm eh to wannan nazmin ayan nan yadda aka kintsa wannan aya aka jera kalmominta sai ce fa fi nazmin ayati ala hadha alwajhi duna an yuqal a wannan abin nan aya akan wannan wajhi yake ba tare da an ce walillahi hajjul hajjul baiti ala almustadiina kun gane ma'ana ba tare da an ce walillahi hijjul baiti alal mustati'ina sai aka faɗi wancan nazmi aka ce walillahi alal nasi hijjul baiti sai aka ce man istata'a ilayhi sabila an fahimci wannan man din tabadal tabadaliya ce badal ce ta wancan annasi din tunda mun fahimci wannan ba tare da sai an ce mana walillahi hijjul baiti alal mustati'in ba tare da an faɗi wannan ba kowa ya fahimci hakan ake nufi an fahimci abin sai ce hadhihi nuktatul badi'a wannan shine wato point shine nukta abin da ake da nukta wannan point ne wani wato wato wani sirri ne bako ma'ana wani mai kyau wanda ya kawata wannan zance wanda ya fito mana da kawata wato yadda Allah madauke kayata wannan zance nasa a cikin alkur'ani shine yake cewa ka rike wannan sai ce fata ammalha ka lura da shi sosai ka kula ma'ana wannan magana man dinnan badal ce ba fa'ili ba in an ce mata fa'ili ga yadda ma'anar za ta zo za ta rage girman wajibcin za ta dawo za ta dora shi akan wasu bangare ba duka ba za ta mai da shi fardu mene kifaya abin ku da ake so shine ya zama fardu aini tunda haji ku fardu ainin ne to abin da abin nan din man din nan badal ce ba fa'ili bane shikenan abin da malamin yake so mu fahimta an sha Allah yanzu da mai nahau da mara nahau ya fahimci dai mai ake nufi to alwajhu thani fuska ta biyu duk dai a nahawun ne eh sai ce anna idafatal masdari ila alfa'ili idza wujida awla min idafatihi ila almaf'uli ولا يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل منقول wani zancen ne daban akwai babin da ake cewa babin masdari agun wanda da ya karanta na hau shi masdar akwai inda yake yin aiki irin na fi'ili yadda fi'ili yake aiki yansibu al-maf'ula bihi wa yarfa'u al-fa'ila to shi ma masdari yakan yi wannan idan yazo nau'i biyu ko ya zama mudafan ilal fa'ili ko ya zama mudafan ilal maf'uli to idan aka yi idafarsa ilal fa'ili inda akwai damar yin haka to shi ya fi dacewa kar a karkace shi ne walayi udalu an hada kar a karkace daga wannan asalin illa bi dalilin mankulin sai da dalili zai kauntar hanyar misalin da zai kawo mana za mu fahimta insha Allah falau kana man inda man dinnan huwal fa'ila inda shine fa'ili duk dai har yanzu yana kore mana maganar maganar da da'awar man dinnan cewa menene cewa fa'ili ne abinda ke korewa kenan yana tabbatar mana menene badal badal to sai ce inda a ce man fa'ili ne la udifa al masdaru ilayhi da masdarin nan gare shi akai idafa mun fahimci abin fakana yuqalu da sai a ce walillahi ala nasi hijju man istata'a tunda hijjun nan shine masdarin kaga da sai ai idafar sa zuwa ga wane man idan da shine fa'ili to dan ya nuna mana cewa ba fa'ili bane shi badal ne sai ba ai idafar sa zuwa ga sai akai idafar hijju min hijjul baiti anan an yi idafa ne ilal maf'uli walillahi alan nasi hijjul baiti shi wannan hijjun shine masdari zuwa mai aka idafarsa zuwa albaiti menene albaiti a siyakin zancen a ina ne ake ziyarar ina ake aikin haji albaiti ashe shine maf'uli don haka hada min babi idafati almasdari ila almaf'uli abin da yake faɗa kenan malam ibnu qayyim ana sai yace fa kana yuqalu walillahi ala nasi hijju man istata'a sai ce wa hamluhu ala babi daukar sa a fassara shi akan babin wani babi ne zai zo ya kawo mana shi babi ne na nahau yu'jibuni darbu zaidan amrin haka asalin zancen yake kuskure aka yi a bugun wannan masu bugun ne suka yi abin asalin ibnul qayyim ba aka rubuta ba a asalin bada'iul fawaid da na koma ba haka yake a gurin yadda yake a gurin sa'adi ba kuma shine asalin abin da zai dace da zancen mu wani ina ma aji muke muke koyar da nahwu zancen za ku fi fahimtar sa amma haka za ku hakuri da tunda muna karanta littafin sa'adi tunda ya kawo zamu bi amma wanda duk bai san me ake a babin nahwu ba zai fahimce ni ba amma alhamdulillah na san akwai waɗanda suka sani shi yasa nake in ba haka ba da sai zauna ni kaɗai ma in yi ba tare da kunji ba kuma ba wannan kuma ba shine asali ba ko yawa to me yake zance akwai wani babi a babin nahwu mu koma yanzu barin karanto mana daga asalin littafin shi malam ibnu qayyim abinda ya ambata la'alla su masu bugun ne ko wani ba wai shi sa'adi ba sa'adi haka ya nakalto ya kawo to la'alla garin bugun littafin su sai suka kamar wani abu sai wani ya kuskuren ya sa abin ya zama haka yadda ibn qayyim ya ambata gashi nan a inda yake cewa walillahi hajjul baiti alal mustatini shi hadhihi an-nuqtatu al-badi'a fata'ammalha al-wajhu ath-thani ko haka duk zancen yake yadda ya faɗa na haka zan koma ni yanzu ina karanto na ibn qayyim ko kuma ku rika bin wannan inda kuka ji ya bambanta ku gyara ni ina karanto asali ne ku kuna rike da far'i ko to in kun je wani abu ya saba sai ku gyara naku masu littafi nake bince yau darasin mu ba na kowa da kowa bane hmm yawa a yace anna idafatal masdari ila al fa'il ayi idafar masdari zuwa ga fa'ili idza wujida in akwai fa'ili din aula shi yafi cancanta shi yafi dacewa min idafatihi ila al-maf'ul wala yu'dalu an hadha al-asl ba za a karkace a kauce daga wannan asalin ba illa bi dalilin manqulin sai da wani dalili da aka ciro ma'ana da sababi da zai dauke mu daga haka falau kana man inda man dinnan manistata'a ilaihi sabila wannan man din ta cikin wannan aya inda ta kasance ita ce fa'ili la udifa almasdaru ilaihi da an yi idafar masdari zuwa ga wannan fa'ili din zuwa man wa kana yuqalu da sai a ce walillahi ala nasi hijjul baiti manistata'a to nan nan shi ma ya idan abin yawa ya hijju man istata'a ko yawa walillahi ala nasi hijju man istata'a sai ai wannan idafa sai ce wa hamluhu ala babi a fassara shi akan babin yu'jibuni darbu zaidan amrin mimma yufsalu bihi bainal al-masdari wa fa'ilihi al-mudaf ilayhi bil maf'uli wa dharfi حمل على المكفور المرجوح وهي قراءة ابن عامر zancen ya yi tsawo da yawa ko? to mu komo mu bi a hankali a ɗauki wannan zance akan wani akwai wani babi ne da suke cewa bari mana shi kusan da hausa yadda za ku gani a babin nahau tsarin da aka sani shine idan masdari zai yi aiki ga fa'ili da maf'uli to a fara ambatan fa'ilin sannan a faɗi maf'uli walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'd daf'u masdari ne sai aka yi idafarsa zuwa ga lafzul jalala shine Allah sai aka ce walaula daf'ullahi tunda kuma mudaf aka samu mudafu ilai kun ga zai zama majruri shi yasa lafzul jalala ya zama majruri to amma tunda masdari ne udifa ila fa'ilihi fa innahu ya'malu amal al-fi'l walaula daf'u Allahi sai yasa ya zama annasa ya zama maf'ulun bih walaula daf'u Allahi nasa kun gane to kun ga nan an yi idafar masdari zuwa ga maf'ulun bihi ba tare da an shigar da wani abu a tsakaninsu ba to akwai wani babi da suke cewa ma'ana a babin nahau sai a ce a tsakaita shi maf'ulun bihi din a fara faɗarsa kafin a faɗi shi fa'ili din sai ya zama kuma fa'ilin da ya kuma yana nan da jarra ɗinsa tun da ana ɗaukar mudafin ɗin ne ilaihi shi sa ya kawo wannan misalin babin mene yi ujibu ni darbu sai a ce zaidan amrin asalinsa yujibu ni darbu amrin zaidan ne yanzu kun gane kuwa? dama wannan ita ce kamar wasu malamai suke cewa matsalar da mutum zai samu in yana karanta littafi da misali yanzu fassarar walillahi ala nasi hijjul baiti man istata ilayhi sabila kawai zan tsaro muku ba tare da bin littafin sa'adi ba da duk zan shigar da ku wannan lungun ba matin da mun lazimta mu kanmu muna karanta littafin tafsirin sa'adi kuma yana hannunku to wajibi ne a kaina in fahimtar da ku abin da ke hannunku na wannan littafi kun gane wannan zancen yau shine ya shigar da mu wannan da haka wanda Allah ya sa yake da fahimtar nahawu za mu tafi da shi daidai a wannan ajin yau ina ji kamar a aji muke koyon nahawu ka san koyar da irin wannan ya fi daɗi a makaranta yau kun fahimce ni ko ba ku fahimce ni ba in kun ɗauki misalin da na bayar na ƙur'ani walil wa ko walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'd sai sa shi ma ba'dahum ya zama shi ma mai mansubi saboda badal ne na annasa kun fahimci wannan walaula daf'ullahi nan ga daf'u shine masdari udifa ila lafdil jalalati fasara majruran ko ina maf'ulun bihi annas yawa da asali kamar ashe ne da fa'allahu nasa haka asalin nan can yake saboda shi masdari idan aka yi idafarsa zuwa ga fa'ilin yana aiki irin aikin fi'ili ina ne fi'ilin yake shi ne dafa'a dafa'a allahu an nasa dafa'a fi'ili mazi ko kamar da kuka sani mabni alalfati allahu labdul jalala shi kuma shi ne marfu'i fa'ili ne marfu'i sannan kuma an nasa maf'ulun bihi mansu kamar da kuka sani to nan masdari aka kawo masdarin shi kuma in aka yi idafarsa irin wannan yana aiki kamar yadda fi'ili yake aiki don me ma'anar aikin yansibu al-maf'ula bihi duk da cewa yana jarra ga fa'ili saboda idafa amma asalinsa fa'ili ne marfu'i dalilin da yasa wannan abun saboda wannan idafan ne sai a ce walaula daf'ullahi annasa ba'dahum bi ba'd yanzu kun gane wannan to haka yake a wannan aya din cewa walillahi 'alan nasi hajjul baiti to shi anan ba wancan akai ba ba idafa akai zuwa ga fa'ili ba sai akai idafa zuwa ga me maf'uli hajju shine masdarin da zaka kalla hajju sai aka idafa zuwa ga wa albaiti to shi waye mai aikin haji annas ko kamar ka ce ne hajjan nasu albaita ai haka yi ko to nan kun ga fi'ili ne to in aka mene shi masdari cewa za a mai hijjun nasu albaita misali an yi idafar masdari zuwa ga fa'ili an yi nasba ga maf'ulun bihi shine albaita to amma akwai inda kuma ake yin idafan nan ba gun fa'ili ba sai ayi ta zuwa ga maf'ulun bihi shi ma kuma ana yi daidai ne kun fahimci wannan to ita ce aka samu a wannan ayar sai Allah ya ce walillahi alan nasi hijjul baiti sai a ce wannan hijjul baiti hijju din nan masdari ne mudafun ila al maf'ul kun fahimci wannan abu to shine zancen sai yake cewa a sa wannan aya a fassara ta a iya wani babi daban da ake cewa babin yu'jibu ni darbu zaidan amrin yace wannan ba daidai bane kar mu dauki wannan ayar akan wannan babi sai mu sa fasali a tsakani kun ga yanzu me aka sa fasali me fasali an rabe a tsakanin maf'ul abin nan fa'ili da maf'uli tare da cewa masdarin an yi idafarsa zuwa ga me zuwa ga fa'ili nan aka yi yujibuni darbu darbu masdar ne kuma anan fa'ili ne saboda yujibuni ko yujibuni darbu to maimakon a ce amrin sai aka dauke amrin aka kai shi ƙarshe sai aka kawo maf'ulun bihin sai aka yi idafar masdarin zuwa ga maf'ulun bihi maimakon ai idafarsa zuwa ga fa'ili maf'ulun bihi kuma me yake samu mansubi ne to amma kuma sai aka bashi a nasabarsa sai aka ce yu'jibuni darbu zaidan amri to wannan babi ne dan kadan akan yi amfani da shi a larabci amma ba shine aka fi sani ba mun gane kamar wata hala ce istithnaiya wani wani exceptional yanayi ne a ka'idan nahwu a samu irin wannan ai kun gane zancen to sai yake cewa min ma yufsalu bihi a irin abinda yufsalu za a rabe bainal masdari wa fa'ilihi tsakanin masdari da fa'ilinsa menene masdari barbu fa'ilinsa amrin ko kun gane yawa wa fa'ilihi al-mudafi ilayhi shine amrin bil maf'uli sai aka rabe da maf'uli sai aka kawo maf'uli shine zaidan aka kawo shi a tsakani kun gane ko sai shi yin wannan irin abun ko a kawo maf'uli ko a kawo zarfi a tsakani sai ce hamlun alal maksuri al marjuhi wato wannan fassara ce wadda ba ita ce mai yawa ba shine maksur wanda aka rinjaye shi kamar a ce marjuhi kun ga marjuhi ba shine rajihi ba haka nan kuma maksur ba shine kathirun ba ma'ana ba wannan a larabci irin wannan language din kaɗan ne ba a saba yinsa ba amma kun ga a cikin littafin ku maktub ya sa ba makthur ba to asalin littafin makthur ya sa in fahimci abin sai ce wahiyar ƙira'atu ibn amir wannan kuma ƙira'ar ibn amir ne ɗaya daga cikin makarantar alƙur'ani a wajen ayan nan ta suratul an'ami وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم haka aya take a Hafs a kira'an Hafs shi ibnu Amir sai ya karanta wa kadhalika zuyyina ba zayyana ba wa kadhalika zuyyina likathirin min al-mushrikina qatlu auladahum shuraka'ihim shi haka ya karanta kun ga anan mai aka yi qatlu masdari ne mudafun ila al-maf'ul shine sai yace auladahum sai masa nasba ina fa'ilin kuma da yake aka shine aka idafarsa sannan kuma aka rabe da maf'uli shine shuraka'uhum sai yace ihim saboda yana daukarsa a matsayin qattulu auladahum shuraka'ihim ma'ana kasancewar shuraka'un nan shine fa'ili kuma tunda ya zama mudaf mudafun ilayhi kai sai ya zama majruri to amma kuma an jinkirta shi an dauko maf'ulun bihi din an sa shi a tsakiya na san buku gane eh amsha Allah waɗannan dai na san wanda muka yi na hawo da su insha Allah kun fahimta ko yau na san da ku mun yi wannan a aji mu a karatun da muke na musamman mun yi badal tare da ku kuma har abin da ya shafi aikin masdar amalan fi'ili duk mun yi tare da ku a darasin nahawu da muke yau so waɗanda ba yan wancan aji namu ba sai ku haƙuri amma abin da nake so dai wanda ke rike da littafi insha Allah ya bi ni fahimci me yake ciki qira'an ibnu amir haka ya karanta wa kadhalika zuyyina likathirin min al-mushrikina qatlu saboda shi nan ya sanya shi mabniyu lima lam yusamma fa'iluhu zuyina don haka yana neman na'ibul fa'il shi yasa yace qatlu wa kadhalika zuyina likathirin min al-mushrikina qatlu to maimakon tunda qatlu mudaf ne ko ila me anan wurin ila aula qatlu auladihim ya kamata kamar da sauran malamai suka karanta to amma shi sai ya dauke mu ya kai mu zuwa babin can na yujibuni darbu zaidan amrin yanzu kun gano dalilin da yasa nace wancan abin da ke cikin asalin littafi ba daidai bane nan ibnu qayyim shine daidai shi yasa na dawo cikin asalin littafi an fahimta an fahimci insha Allah to mu tsallake mu je ko ko sai sa fahimta a sai ce wahiya qira'atu ibn amir qatlu auladahum kun ga sai ce bi fathi dali to anan cikin littafin sa'adi bai kawo wannan bi fathi dalin ba ko akwai babu da ya sa da ka huta ba mu ma bukaci sai mun komo cikin asalin littafin ibn al-qayyim daga inda ya dauko ba qatlu auladahum bi fathi dali shurakaihim mato majruri sai ce wannan fala yusaru ilaihi gaskiya ba za mu tafi zuwa ga wannan fassarar ba mun fahimci abu ma'ana kar wani ya zo ya kawo mana ya ce ita ma wannan walillahi alan nasi hijjul baiti manistata'a ilaihi sabila in aka ce man dinnan fa'ili ce to kamar an yi idafar hijju zuwa ga albaiti shine maf'ulun bihi kuma kamar an yi wancan babin ne an jinkirta fa'ili shi ma an kai shi ƙarshe shine man kun fahimci abin da yake korewa kenan don haka sai ce mana sam sam ba fa'ili bane don haka tunda ba fa'ili bane ba ma za mu zo mu dauki cewa an fassara abin ne akan wannan larurar ta wannan babin ta nahwu ta yujibu ne darbu zaidan amrin har mu shiga wannan mu dauko qira'ar ibnu amir mu ce wa kadhalika zuyina li kathirin min al mushrikin qatlu awladahum shurakaihim har mu ce a wannan layin suke ba kun fahimci abin insha Allah ba a wannan babin ne sai ce fala yusaru ilaihi ba za mu tafi zuwa ga wannan ba wa idza sabata in ko ya tabbata anna man badal min ba'din ko ba'a badalu ba'din min kull in ko ya tabbata cewa man dinnan badal ne min kulli kamar da na ambata mana akwai badal badal kulli min al kulli akwai kuma badal ba'din min kulli ko yau a sai ce in ya tabbata man dinnan ta wannan babin ce to wajaba an yakuna fil kalami damirun wajibi ne ya zama a cikin zancen a samu damiri ya udu ilan nasi wanda zai koma zuwa ga annasi sai ya zama zai ce ka annahu qila kamar an ce man istata'a minhum mun gane sai ya zama walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a minhum ko zancen ya fi fita a haka ko yawwa ma'ana walillahi haƙƙi ne na Allah alan nasi wajibi kuma akan mutane mene hijjul baiti ziyarar ɗakin Allah ko yin aikin haji a ɗakin Allah wane ne zai yi manistata'a ilaihi sabila ma'ana manistata'a minhum ilaihi sabila a cikinsu wanda ya samu iko kaga dai wajibi ya tabbata sannan kuma an nuna ba kan kowa da kowa bane sai mai iko insha Allah an fahimci wannan gefen to sai ke cewa wa qudhf wa hadfu ad-damiri fi akthar al-kalam la yahsun cire wannan damirin da ba aka wannan minhum din kenan ko anan wurin cire shi da ba a kawo shi ba fi aksaril kalami a mafi yawan zancen mutane ba na Allah ba a mafi yawan zancen mutane larabcin da mutane suke yi ya ce la ya hasunu ba abu ne da ya dace ba wa husnuhu hahuna ko wa hassanahu hahuna umurun amma akwai wasu al'amura da suka kyautata yin hakan a nan wurin a wannan ayar ma'ana a wannan ayar an cire lamirin ba a kawo ba aka bar mu a kan walillahi alan nasi hijjul baiti manistata a ba a ce minhum ba aka ce manistata ilaihi sabilin ba a ce manistata a minhum ba an cire wannan lamirin minhum din ba a ambace shi ba abin da ya nuna cewa wannan abin daidai ne kuma shine ma mai kyau ga dalilai an sake shiga da mu kuma wani zurfin wani lungun ko har yanzu dai ababin nahau sai ce abin da ya sake nuna kyan wannan sai sai umurun wasu al'amura ne yanzu abin da yake faɗa dai shine ina so ku fahimci zancen wani lokaci idan malamai suna sharhin maganar Allah a Qur'ani haka maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisai zaka ji suna cewa wannan maganar inda a larabcin bakin mutane ne to ba haka ake cewa ba ko kuma ba a saba faɗan haka ba mun gani da cewa aka yi kaza da shi aka fi sani to amma wannan ɗin ba kuskure ba ne don baka isa ka ce akwai kuskure a ƙur'ani ba to shi sa ibn ƙaimi sai yake cewa a cire wannan damirin inda zancen mutane ne in ni da ku ne za mu zance ka faɗi manista ba baka ce minhum ba to la ya hasunu bai kyau ba amma anan yayi kyau dole ma mu faɗi yayi kyau tun da ƙur'ani to amma menene abin da ya sa har ya kyau ɗin shi yana da dalilinsa na zaman wannan ɗin shi ya fi kyau a nan inda kai ne ko kai magana za a ce wannan ba haka ba mun fahimci zancen umuru wasu al'amura ne min ha daga cikinsu anna min ko man cewa ita man ɗin nan manista ba'a waƙi'atun alaman ya aƙilu shi yasa dama ni sai mu komo nan kuma ai za ku faɗa min da na karanta wannan za ku ce a ya haka ai za ku tambaya ko da na ce man ɗin nan tana aukuwa ne akan malla ya ƙilu za ku ce ya za a yi man a ce ta malla ya ƙilu ce ai abinda aka sani ma ita ce ta malla ya ƙilu ta gairu aƙil ko man kuma ita ce ta aƙil to ibn qayyim a littafinsa ya aƙilu yasa ba la ya ƙilu ba malin garin nakalin littafin sa'adi ne aka samu wannan kuskure yace ita man ta auku ne a nan wurin alaman ya aqilu tana magana ne akan masu hankali kalismul mubdali minhu matsayin ta daya shine ka anan din ma'ana kamar sunan da shine mubdalu minhu to nan ku zan tambaya ai an ce man badal ce to badal ina mubdalu minhu sai kun fito da shi yau jazakallahu khairan annasu annasu shine mubdalu minhu kun fahimci abin ai da duk inda aka ce ga badal dole ya zama badal me ma'anar badal abinda an wani suna ne aka faɗi don a ƙara bayani sai a fito da shi kamar da na ambaci misali ɗazu ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shiryar da mu hanya madaidaiciya hanya mai kakkiya sai aka ce siratal ladina an'amta alaihim kaga an sake fito da hanyar ne mun fahimci abin to wani suna ne da yakan zo don irin wannan aiki yana da bambanci da atfu bayan mun gane yau sunan shi sunansa badal kuma yana daukar irin wasalin da wancan yake dauki mubdalu minhu yake dauka ma'ana don haka idan mubdalu minhu majruri ne dole ya zama shi ma badal ya zama majruri anan mubdal minhu dinmu shine alan nas shine annas don haka shi ma man istata fi mahalli jarri kun fahimci wannan zancen to shine tunda kwamman an yi amfani da ita tana representin tana wakiltar annasu ne annasu kuma masu hankali ne kun fahimci abin to shi sai yake cewa fartabatat bihi don haka tana da alaka da shi don haka ko ba a sa damiri ba an fahimci abin da ake nufi don haka rashin kawo damirin ya bai muna na zance ba bal kyautatawa ne ma maganar Allah kas take a wannan wuri dama ba ba mu isa mu yi hukunci akan maganar Allah ta yi kyau ko bata kyau ba da kyanta take ba mu isa mu bata ta kun fahimci wannan zancen yawa to sai ce wa minha daga cikin sabubban ko abubuwan har yanzu da za su sa zancen rashin kawo damirun minhum ya zama duk da haka magana ce mai kyau annaha mausulatun bima huwa akhassu min al-ism al-awwal cewa ita mausula ce nan kun san al-ism al-mausul ko menene ism al-mausul irin su allazi allati ko alladina wanda a ka'ida ma'arif ne su ma in suka zo kuma dole a bayan su duk abin da zai zo bayan su shi ake ce masilatul mausul wasilatul mausul a ka'idar masu nahu dole ita ma ta dauki damiri ya udu ala al-mausul ko wanda aka aka wakilce shi to nan zancen da yake yace wannan man din nan mausula ce bima huwa akhassu min al-ism al-awwal da abinda yake ya fi keɓantuwa daga wancan al-ismul awwal wane ne al-ismul awwal al-ismul awwal anan shine annasu to menene mausulin anan na man shine istita'a ko man istita'a din nan juz'i ne aina annasu ko shine ma'anan akhas kun fahimci abin tunda an zo da abin da dama bangare ne na wancan babban sunan da ya game gaba daya to wannan bai muna nazance ba da a ce aka sun haka aka yi aka kawo juz'in sannan aka kawo annasu to da shi ne magana dole sai an kawo zamiri in ba haka ba abu ya ɓaci in ma ba ku fahimta ba muje sai ce walau kana silatu a amma ga shi nan inda a ce sila ɗin inda kun san babin silatul mausul a ƙa'idar malaman na hau duk abin da ya zo bayan allazi shi ake ce masilatul mausul a suke cewa lama halalla min al-irabi ko a wanda suka karanta dai a cikin ku yawwa to wannan sila din a nan mun ɗauka menene silan mu a wannan aya din walillahi alan nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila tunda mun ce man din nan anan kamar mausuli ce ta wancan suna na annas ko to me mausulin da yazo bayan ta me man istata'a ko tawwa to anan mun ga ashe kenan akwai alismul awwal shine annas الاسم الثاني كما أنن شين من استطاع من استطاع أنن شين ما في يوا كوكو الناس نما في يوا الناس نما في يوا تو تند wannan shine akhassun da yazo bayan a ammu to wannan ba laifi inda ya zama akasin haka shine yace walau kana haka ne ko walau kanat silatu a amma inda a ce sila din abin da yazo bayan man shine yafi yawa fiye da abin da ya gabata laqabuha da zance yayi muni mun gane ko laqabuha hadfu dhamiri da cire dhamirin yayi muni da dole ne sai an kawo dhamiri wa misalu zalika to ga misali dan ku gane in Allah ya sa za a gane wa misalu zalika yace idza qulta idan kace ra'aitu akhawatika man dhahaba ila as-suqi naga yan uwanka wanda suka tafi kasuwa turidu kuma ya zama asalin abin da kake so kace shine man dhahaba minhum wanda suka tafi kasuwa minhum daga cikin su yace da ka faɗi wannan lakana qabihan da wannan magana ta yi muni ba magana sai mai kyau ba mun fahimci abin sai ce li'anna zahiba ila suqi domin man zahaba ila suqi a'ammu min min al-ikhwa anan kun ga ikhwatuka ai wani juz'i ne na kadan daga man zahaba ila suqi man zahaba ila suqi suna ne a'ammu domin man din nan ismun am mai akwai umumi a cikin man wanda suka tafi kasuwa ai mutane da yawa ne ko ba haka bane idan ka faɗi ikhwatuka ko akhawatika kafin ka kawo man zahaba ila suqi kuma baka faɗi minhum ba ka kawo damiri ba to wannan zancen yayi muni dole ne ya zama sai an faɗi damiri sai abin ya fita daidai tunda dama kun san kaida kamar da ambata mana in dai akwai sila to dole a jikin silatul mawsul a samu mai damiri wanda zai koma zuwa abin nan to wani zai munna sai an ce lokaci yayi ko wani zai ce dama ba ma gano ya kamata a tsaya haka to mu samu gun tsayawa ne ni da niyya ta dama mu gama wannan zancen nahawun ya zama mun fita daga cikinsa akwai wasu fa'idojin da suke da alaka da harkar aikin haji da kuma ayar duk dai a cikin maganar ibn qayyim din da mun gama da zancen nahawun insha Allah amma fa duk ba abin da zamu tsallake zamu bi shi insha Allah din mu karanta darasi ne yana tuna mana wani darasin shi asali dama karatu ya shigar da kai wani wurin wata ran kuma ya shigar da kai wani wurin yanzu wata ran ba fiqihu muke shiga ba kaji mun shiga harkar fiqihu ya halatta ai kaza lokacin da muka zo lokacin kisa da diya da kisasi wajen kwana nawa muka yi tafsirin ma ba ba ana ta zancen wannan ko to yau kuma gonar siba wahi aka shigo eh to shine sai yake cewa lakana qabihan li'anna adh-dhahiba ila as-suqi a'ammu min al-ikhwati domin masu tafiya kasuwannan a'ammu yawan su da adadi yafi yafi lafazin su yafi umumi fiye da al-ikhwati wa kadhalika yace haka misalin har yanzu law qulta da ka ce a ilbas thiyaba ma hasuna wa jamula ilbas thiyaba wannan ilbas fi'lu amrin ne ilbas thiyaba ma hasuna wa jamula hasuna nan tunda abin nan fi'ili ne lazimi yau ba za ka ce hasana ba hasuna yau haka jamula za ka karanta ba ma jamala ba ma jamula ai ma tsara jamila ma tsara hasana kamar yadda ake karanta in kana karanta littafai lafazin fikihu za a ce faƙiha fulanun almas'alata wane ya fahimci wannan mas'ala sai zama faqiha fi'ili ne madi ko wannan fulan kuma fa'ilinsa hadhihi almas'ala hadhihi dinnan ismu ishara ne mabni ala sukuni kuma sai zama shine maf'ulun bihi fi mahalli nasbin kenan ko mas'ala ta zama badal dinsa ko faqiha fulanun hadhihi almas'ala ko ma ka cire ka sa kawai faqiha fulanun almas'alata ga maf'ulun bihi zahir mun fahimci wannan aiko to amma da zaka ce faquha fa faquha ma'ana sara faqihan dinda ka karanta an ce faquha ma'ana sara faqihan shine fi'ili ne lazimi ba muta'addi ba faqiha shine muta'addin sa faquha kuma lazimi ne ma'ana wane ya zama faqihi ya zama malami a fiqhu ya ya zama ba wai matsala ɗaya ya fahimta ba to haka nan wurin ba hasanun ba ne ba hasana ba a hasuna wa jamula to dai ba wannan ne zancen mu ba shi ma mun yi gawaina a cikinsa ko sai ce ilbasu thiyaba ma hasuna wa jamula ka ce wa mutum ka sanya athiyaba tufa ma hasuna abin da ya kyau a cikin tufar wa turidu kuma abin da kake so ka faɗa shine ma'ana ma hasuna minha abin da ya kyau daga wannan tufar shi kake so ka faɗa sai ce wa lam tadhkuru dhamir baka faɗi dhamirin ba sai ce lakana ab'ada fil jawaz wannan yafi nisa da ashe ya halatta ma'ana shi ma wannan ba a yin sa larabci sai dai ka ce ilbas thiyaba ma hasuna minha sai ka kawo dhamiri duk dai abin da malami ke so mu fahimta shine lafazin manistata'a ya kamata a samu minhum a cikinta rashin samunsa a cikin maganar Allah subhanahu wataala a wannan wuri yayi kyau ba laifi bane ba kuskure bane bai saba ba dalilin shine waɗannan abubuwa ya faɗi dalili na ɗaya ya faɗi dalili na biyu mu tsaya nan ai dole ma ko yau a saura kaɗan sai sai lakana ab'ada fil jawazi li anna lafza ma hasuna a ammu min athiyabi yawa domin ko lafazin ma hasuna a ammu min athiyabi ya kamata ya zama al'a'ammu ta ƙaddama alal'akhassi in ana so ba sai an faɗi da miri ba sai ce wa babu badalul ba'adu min alkulli an ya kuna a khassa min almubdal minhu babin wannan babin kwa na badal to dole ne ya zama cewa in dai badalun ba'adu min kullum ne to dole ya zama badal ɗin a khassa min almubdal minhu tilas ne ya zama wanda aka ce masa shi ne mubdal minhu ya zama ya fi faɗi kamar dai a wannan zancen menene mubdal minhu ɗinmu an nasu menene badal din man to dole man istata'a ya zama shine akhas min mene annas as'alu Allah ta'ala an yajlikum fahimina li hadha al-kalam mu tsaya nan dole ko yawa insha Allah zamu dora wurin da muka tsaya din mu karasa zancen abin da ya shafi nahau sai kuma mu je zuwa ga fa'idoji da suka shafi abin da ya shafi mas'alar haji muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara mana ilimi mai amfani Allah ya ƙara tabbatar da mu akan gaskiya wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik da